Nijar a tashar VOA e Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio sannan za a iya jin yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Zahra Aminu Fage. Tare da ni Amina Buhari Auna. ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi da fasaha. Inda a yau ma za mu kammala maudu'inmu na makon da ya gabata inda muka fara magana akan gidan gyara halinka. Haka yake zara muna tafa da tsarin bayani. Idan masu saurare ba su manta ba a makon da ya gabata wakiliyar sashen Hausa a Kaduna ta gayyato mana masu ruwa da tsaki a kan wannan batu. Yau za mu ji ci gaban wannan tattaunawar. Daga bisani kuma muna tafe da shirin kwalama sai ku kasance tare da mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. tare da ɓata lokaci ba bari mu garzaya zauren tattaunawar mu a Kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana. To amma shi Professor fa an ci abinci da za a ci ba mai kyau bane ba inganci ruwa ruwa ne wani wani lokaci ma so ɗaya ake samu. Abin da ya faru shine da can an ce a sa mutum hamsin a nan. Ko ba haka ba? Haka. To sai aka ba da abincin mutum hamsin. Hmm. sai aka sa mutum dari da hamsin wato kuma shi ce fana an yi na mutane hamsin yawwa to kin ga daule ruwan miya da za a bada kowa mm. ya samu mm. dole eh, eh, ruwan miyan mm. zai yi ruwa. wannan yana nuna cewa dai a rajista ma dai wa'annan mutane ɗarin da aka kara ba su cikin rajista ke wani lokaci mu muna cikin wayanda kin gani a mai criminologist mhm. muna cikin wayanda ke kalubalantan a record system na majiyar um, um, muhimman bayanai bayanai record system na shi pri na shi prison in those days wato the correctional service center eh. zaki gani shin sanda aka kawo wa'annan mutanen mm. akwai wani sport inda ake cewa record haka inda za a dauki ainihin bayanan gawa yawwa eh, eh, eh. to sai ki zo ki gani ba a kila wanda ya kamata ya ma bai masa abin da ya kamata ya ba ko kuma shi bai zauna ya yi ba an dai kawo kuma kila an ka ana ko ba a kawo da yamma a zauna yi kowa kin san yadda muke aikin mu mm, in dai na gwamnati ne in dai na gwamnati mm, ne akwai wasa sai a yi sauri sauri sai a sa su a ciki mm. to kila ba ma dauki rekod din ba ba to kin ga kila abin da ya sa nike cewa kila mm. kin san mu masu irin aikin nan mm. ba mu kan so mu ce wannan abin laifi ne sai mun tabbatar haka yake mm, to sai kuma akwai abin da ake ce classification ba kowane yawwa shi in aka kawo uh, prisoners ko ko masu laifi akwai wanda laifin shi kamar yadda kika ce ya saci kaza ne mm, karamin laifi ne akwai wanda laifi laifi ne mm. <laughs> akwai wanda don ajiya ne yawa akwai wanda aro ya yi akwai wanda bashi ya yi ya ci mm. to kika ba ki dauki wayannan mutanen guda hudu da na kirga miki ki sa su a daki daya ba abin da ya kamata ne abin da ya kamata ba hakan ya to shine yanzu ake bibiya ana gyara su in mutum draw robber ne bai kamata haɗa shi da sauran ba za ka haɗa shi da mai satan kaza ba kuma gashi ana haɗa eh to mm, a da ake zargi a da saboda shi yasa mai kaza ya fito ya ce to kazan ne ba to ga mm. ya koya mu yanzu shanu zan bi yawwa kin gani ainihin matsalar muke nan a da mm. babu proper prison classification haka ba a rarrabewa duk da an kame laifi ko namiji ne mm. akwai daki a saka shi a can mm. mace ce a saka babu wannan tantancewa eh. yadda ya kamata mm. to shi yasa sai ka ga mutum ya shiga dama can mai karamin laifi ne by the time da zai fito maimakon halin ya gyara sai ya samu ya samu training mm-hmm. an ƙara kwarewa yanzu in kika lura wa'anda aka kama kwanakin baya satin nan da ya wuce bandits mm, mm, a cikin prison masu kama mutane din nan a cikin prison mm. suka hadu suka hada kungiya da ba ba sa cikin kungiyar yan kama mutane yawwa sai suka hadu da irin wanda aka kai sai da suka fita sai suka yi a plan din cewa in har Allah ya sa mun fita a nan wannan dukiya akwai ta wato wannan business ne babba sai suka tafi sai suka zo suka jona su da Allah ya kama su fitansu na farko sai Allah ya sa aka kama su mu kuma addu'a muke Allah ya sa ya cika mu to kin je gyara halin kan nan bai fara aiki ba baba shine yanzu dai an fara a yanzu dai an fara sa ido ba yanda za a yi a kai mutum eh, eh, gidan gyara halinka masacin bairo a hada shi da masacin trailer ba. To a wannan kasar tawa dai a shi wannan gidaje na gyara halin ka ko in ce gidan yari za ki ga an kai mutum gidan yari in lokacin da aka kai shi yan wanshi misali sun san cewa kila an kai shi giwani hmm. amma sai a gibiya an je kila ana ziyara sai a ce da Allah muna neman wani sai a ce ba babu shi hmm. akan yi transfer kuma lokaci sai Allah an yi Allah ya kubuta da lokaci sai ce yana nan wani shi aka an yi ba eh, to kuma wannan yana daga cikin irin wa'annan mutanen da ake cewa dama an yi abin da mutane 50 ne misali aka samu mutane 100 su ba shi ba shi cikin rajista Allahu wa'ala. <laughs> Allahu wa Allahu bana aiki a gidan gyara halinka. Mm-hmm. Ni nawa in leka ne in ga yaya lafiyan masu zama a can in akwai wanda muke ganin cewa za mu iya mu bi mai hakkin shi mm-hmm. a ciki mu je mu haɗa kanmu da su barista mu je mu tada zance Allah ya sa in Allah ya sa mai fita ne ya fitar da shi. Kin ga yadda mu muke aikin. Barista a cikin gidan yari akwai tsari ake yi ko da ke ban sani ko akwai a Najeriya tsarin da ake cewa akwai fannin da za a yi karatu za ka yi ka ci gaba akwai wannan sana'o'i mm-hmm. ah, da kuma ma na motsa jiki ana wa'in wa'annan a cikin prison din Najeriya to gidan gyara halin da kuma idan kun kai ziyara kukan ga masu ilimin suna kara ilimin masu sana'a suna sana'a eh kin ga ko yanzu ta fada ta ce a da wa'annan abubuwa mm. suna nan mm. amma yin shi din ne bai zama cewa ana yi shi da ya kamata ba. Ba mu ka'idodin. Mm, tun da ma mudin na muna asali su muna ji cewa ana zuwa gidan yari sai ki ga mutum ya fito ya dada da gidan yari ya fara gyara takalmi ya zama kobla. Yana gyara takalmi ya sana'a. Akwai ada. amma yanzu in ma kin je wurin ma za ki ga ki ga kayan gidajen ma za ki ga nan mashina shi na dinki za ki ga me yake kan dinki amma wani lokaci sai ki ga cewa maybe sa ido din ne mu kuma sa ido ne komi dai kin gane shi yasa wannan reform din yanzu ana sa ido mutum ya je kawai to yana zama tun safe bai ma yi komai ba daga wanka an bashi abinci ya kara bacci ya eh. tashi ya kara bacci kina ne da suke wani ba ma kiban ba wani hali da gyara zai dinga tunani ne yadda zai kara yin wani abu ko kuma ya rama wanda ya dalilin ya kamata a ce wai shi kwalkwalwar shi din yana aiki a cire shi a cire mugun tunani eh, mm. akwai kuma bangaren karatu za ki gani har yau in kin ji za ki ga mutane suna kewa gaisuwa akwai su eh, eh, malaman su malamai islamiyya su eh, na dai musu addini eh wani lokaci za idan na su fasoci masu kan shiga a dinga musu wa'azi wannan tunda muna ji a kasan wanda ana cewa hada mai digiri da mai mutu na boko akwai hmm. akwai a wannan reform din tun dama akwai to yanzu kuma ana so a kaddamar da shi sosai ya zama cewa ya zaune hmm. shi yasa kome kome za yi ya danganci eh, eh, eh, kowane gyara da za a yi ko kin san gyara afada amma ya kamata a kuɗi haka to kudi magana kudi ne yanzu yanzu za a gyara ai shi ko gidan gyara halin ka sai an sai an sai an yi abin nan da shi sai an gyara an yi fadi da shi haka sai an ƙara kila za a fara zo yanzu da akwai akwai gini ma a sake ko eh, a gyara da renovation shi ne an gyara nan gefe wannan gefe to shi kuma za a iya kafa wani gini a kan shi a yi akwai wuri wurin da ake su keloli mm. ana kafinta duka fa akwai kishi da wurin sana'a yanzu nan gyarawa kai ake yi ake nema a gyarawa kamar wannan gidan gyara halinka namu na central na kaduna kamar wajen mata akwai mm-hmm. salon mm-hmm. akwai nisu hair dryer da menene wanda za su ya su koya mm-hmm. aiki akwai mitin ko ni nan ma na ba da keken saka gudunmowa daga gurina na bada keken saka guda biyu ko biyu ko hudu mm. a wannan gidan yaran halin bangaren mata to matsalar wani lokaci shine babu wa'anda za su je su koya musu sana'a. lafiya nan tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu sake komawa wajen binta domin jin ci gaban tattaunawar. To matsalar wani lokaci shine babu wa'anda za su je su koya musu sana'a. Hmm. Saboda wani lokaci sai dai ko in na bushi iska na ga kamar ina da time sai in je in tara matan sai in mu dan kwakwa ba abin da muke yi. kama hmm. kin gani na zuwa gurin in je in koya musu sana'a ba zai zama a lokacin da saboda ba zai yi ba yawa tunda because wani lokaci wayannan ayyukan da ake magana gidan gyara halin ka guri ne ya kamata kowanne mu ya dinga zuwa wato ba wurin tsoro bane ba wurin tsoro amma idan an gyara ko Kin gani in muna shi ainihin manufan mutum gurin nan ne shi asalin abin da ya kamata shi ne an kai su ne saboda an ga suna da halin da bai da kyau mm. to bari a gyara su yadda in suka dawo za su yasu tunanin da kai yawa mm. reformation mm. reintegration mm. kuma a maida su shiga cikin jama'a su yawwa to amma kika sai kai ga mu muna gudun ma zuwa mm. gidan yarin mu je musu ziyara mm. su ma suka dawo kuma sai a guje su stigmatization eh, eh, eh, me ake ce a tsangwama an musu tambari tsangwama shi kenan shi yasa ba a zuwa amma kin ga mu da yake mun san mahimmancin da ake kai su wajen shi yasa mu muke zuwa hmm. irin wa'annan guraren wato dai kina san kina ba da shawaran kenan a dinga ziyaran su hmm. kuma wanda yake da halin da zai taimaka wanda yake da hali da zai iya je ya taimaka musu saboda su koya wani abu wanda in suka bar gurin dan yawanci zaki gani yawanci wayansu laifuffukan abin da ke haifansu shine rashin aikin yi to in ka riga ka je can inda aka aje su din ka taimaka musu har sun samu abin da za su yi kamar yadda barista ta ce wani zai fita kiga ya zama cobbler wani za ta fita kiga ta zama tela mm. ko kuma kafinta mm. to idan ana samu ana taimakawa gwamnati na san hakin gwamnati ne tunda sun tsare su gwamnati ya kamata su ɗauki nauyin da za su samu abin da za su yi mm. amma me Eh, eh, an ce hannu ɗaya bai daga kaya bai kai ka yawwa bai daukan jinka to sai kai ko sai mu ma mu yi ba da namu gudunmawan amma kuma gwamnati gaskiya kan su kauce ma aikin su mm. kan su kyale ma jama'a mm. aikin su su ma a tabbatar da cewa an ce reformatory su tabbatar da cewa akwai mutane da suke zuwa wajen aikin da ya kamata a koya ma mutanen nan karatun da ya kamata a koya mm. ga mutanen nan wanda open university din mm. nan ga yawancin prisoners suna yin exam suna ci suna gama degree mm. a wannan zamani yanzu mm-hmm. akwai prisoners da suka gama wato wannan da ke da laifi a tsare eh, suna yin karatu eh. kin ga wanda ya yi karatun na ya gama ya samu degree din yes in ya samu ya samu degree din shi ba ya da ya dawo zai nemi aiki ya shiga cikin mutane to amma me in ba gwamnati ba su kula da abin da ya kamata su kula a wajen ba to gaskiya muna da babban matsala sai gidan gyara hali sai zama gidan ba ta hali mm. saboda mutum wanda ya je kawai don kawai ya ci bashi mm. bai samu biyan bashin nan ba mm. aka kai shi su sabu kwala suka nannade suka nannade aka nannade a karshe dai aka tura shi can to daga wannan gurin ya je ya koya yanda zai fara fashi da makami mm, mm. ko kuma saboda an hada shi sai na rama eh mana mm. sai na rama ya dawo ya shiga kidnapping yawanci abubuwan da ke faruwa kenan shi yasa ake zargin cewa wannan gidan ba gidan gyara halinka ba ne sai dai ko gidan gurbata halinka to amma me a wannan tsarin da ake yi in aka bi ka'ida wuri ne wanda ya kamata ya taimaka a can kasashen waje har akwai iyayen da za su ɗauki 'ya'yansu in yaro ya gagara hmm. sai a kai shi wannan gurin saboda reform hmm. kuma ya yi wata uku bai time da zai fito hmm. ya zama mutumin kirki saboda akwai bangaren ba da shawara akwai bangaren wasanni akwai na sana'a yanzu ni ban tabbatar da ni ban da cewa uh, uh, correctional service eh, eh, eh, agencies mu na Najeriya ni ban tabbatar da cewa akwai counselors ba ban tabbata ba ko da zaman da kika yi lokacin zaki ban tabbatar ba lokacin da zan yi masters ina mm. na zauna a agodi prisons a ibadan wata uku nukan daidai akan dan ba ni da ma ki dan ba dan da ba mi eh, laifi ba ce mm. na je participant observation ne mm. saboda na yi bincike ne akan mata da yanda suke shigan criminality sai shiga aikin laifuka yawa to kin gani da kyar ka samu mutum a titi ka ce kin taba sata eh, ka ce na taba yawa to abinda da ya kai ni can shine na je na zauna da wayanda aka tsare da wa'annan laifufukan ne mm. muna hira muna hira sai kiga na samu information din da nake so mm, mm. ai abu kaza na yi kaza ai abu kaza daga nan ne ni na samu abinda da na rubuta na masters dina to kin gani abin da ke akwai shine su ma gwamnati su yi aikin da ya kamata su a tabbatar da cewa cikin prison akwai proper records akwai proper classification mm. kada a dinga hada da gishiri da kanwa a daji mm, wato tun farko dai wato rajistar mutum a san cewa akwai duk wani bayani a kansa da aikata mm. sannan na biyu kuma an rarraba kowa da inda ya kamata ya zauna da irin laifin da ya aikata yawwa ba a dauki mai a dauki mai gishiri a hada da mai kanwa ba eh. a raba mai gishiri mm. ga dakin shi mm. dan barkonu ma ga inda yake mm. to in ka hada barkonu da da da kanwa da suga karan da gishiri ne ma da eh, sauki kila ya dan yi dandano so ya abin da ya kamata a yi kenan ya zama na cewa wannan gidan in ka shiga ka ce masu laifin kaza nake nema an san dakin da suke a nan za a yi kawai masu kaza nake nema za a ce ga inda san lungun da suke da suke mm. amma ba wai a to ina suke an riga an kuma an je rajista ma ba za a ce ga shi kai tsaye ga inda kake ba to sai dai a je a ci kiran sunaye yawa Allah ya sa um, duk wannan wato gyara da ake so a kaddamar ko kuma ko ce an fara kaddamarwa mun ganin shi a ƙasa ta hanyar duk wanda ya fito daga wannan gidan gyara halin ka za mu gan shi a cewa a gani mm. barista kuma ah, sai ku aikin ku da ya kamata na cewa sai an gama bincike tsab an tabbatar da mai laifin nan mai laifi ne ba tsabar iya daɗin baki a da kawo za a je a ajiya wannan ba ko a tura mutum saboda an fi shi baki ko kuma a daga ɗan ajiyan je ka dawo kafin zama na gaba a manta da shi shekara da shekaru saboda ya saci gwaiban makocin shi Allah ya kyauta na barista da kuma professor mun gode kwarai da fatan kuma masu saurare za su karu da bayanan da kuka yi akan maganan a gyaran da ake yi a ma'ajiyar wato gidan maza ko kuma in ce gidan gyara kalinka. Insha Allah. Sai an jima. tafiya ba ta nisa ba ga ta nan tafe da shirinmu na kwalama. mu da zuwa zauren mu na yau da gobe inda za mu gabatar muku da sashen mu na kwalam da makulashe. A yau muna tare da malama Rukayya inda za ta gabatar mana da wani girki da za ku ji daga bakinta yadda sunan girkin da kuma yadda ake gabatar da shi. Da fatan mai sauraro zai karu. Malama Rukayya barka da zuwa wannan zaure namu. barka ka dai. Me muke da shi ne? To yau dai za mu yi alala ne da taliyar yara. Taliyar yara dai da makasanta santa. Eh. Ba wai a dafa ɗin nan a yi wane ne to sai kuma a canza mata wani salo. don a daɗa ƙayatar da abinci don duk abin da ka gani a cikin abinci za ka ga ya ƙayatar da kai shi abinci abin da ma ke fara janyo ra'ayin mai ci mm. ya ga yadda aka kayata abincin. Wato taliyar nan da ake sai da leda din nan. Ita fa wannan eh, taliya. Ita fa wannan taliya. Da farko da in kika samu wannan taliya taki za ki samu kwai. Sai ki samu abin ɗanɗano. Mm. Sai gishiri. sai kayan da muke kira kayan kanshi ko spices a turanci. Mm. Kin san shi kayan kanshi ya danganta da ra'ayinki. Amma dai mafi akasari mukan sa kirfa wato cinnamon Kisa sa um, tafarnuwa mm. ki sa albasa ya ji attarugu sai tattasai ba kuma mai yawa ba tattasan ɗan kaɗan. Mm. Tumatir ra'ayi ne. Don gaskiya tumatir ba lalle ba don dai ba ma na sa tumatir. Mm. Kuma in kina so har da 'yan ganyayyaki. Amfanin ganyayyaki zai baki ɗan ɗigon kora-kora a ciki. Kuma idan kika je siyan tarugu ina ba iyayen mata shawara ta dinga duba a tarugu za ki ga akwai yana so ya zama shi ba ruwan kalan mangwaro ba wato orange color mm. ba yi ja dau ba. To ki dinga samun irin wannan yana canza maka kalan abinci. abincinka. Oh, da ƙanshinsa sa duka gaba ɗaya. Saboda kin ga mu ba mu da irin kuɗin da wani ba lalle bane je samu kalolin waɗannan su tattasai din. Mm. To kuma in so samu ne in lokacin mai lawashi ne to ki haɗa har da mai lawashi dan girkin ki yi ƙanshi. To ga shi zamu shiga kaka. To yawwa alhamdulillahi na farko dai abin da zaki fara yi bayan kin tattanaji waɗannan abubuwa kin tsaftace su gefe guda mm. to sai ki ɗauko wannan taliyar yara kin san tana zuwa da kayan ɗanɗanonta ita ma mm. da sai ki ajiye shi sai ki fara zuba mata ruwa wasu sukan jika amma ni gaskiya ban cika san in jika ta ba da na tashi kawai sai in dan sa ta a ruwan zafi ta kasashe mm. nan da nan zai tafasa sama sama ba sai ta yi nulgu ba mm. sai in tsiyaye ta agwagwa kwalin da kenan mm. idan na tsiyaye ta sai in ajiye ta gefe guda na ajiye ta gefe guda wannan jajjagaggen kayan miyan nan nawa shi zan ɗauko da in zuzzuba kayan kanshi kayan ɗanɗano da na ambata miki ɗin nan zan sa shi daidai bukata kin san wani ya danganta kowa da irin yadda yake son ya kayan ɗanɗano kuma ni na fi yi da man gyaɗa na kan ɗan ɗiga man gyaɗa kaɗan ba wai mai yawa ba mm. to ya danganta in kina so ne ki a cikin gwangwani to kinga sai kin shafa wa gwangwanin man gyada kamar yadda ake alal in kuma da leda zaki to kinga ki bukatan ki shafa man gyada in kuma yanzu irin mold din nan da ya fito wani irin gwangwani ne da ake alala ne kala kala na alatu to shi ma sai kin dan shafa mishi man gyada to idan kika shafa sai ki zo ki ɗauko kwanki sai ki fasa shi ki kaɗa shi ki tabbatar da kwanki mai kyau ne kuma yadda ake gane kwai mai kyau ba kaɗaɗɗe ba saboda irin anguwannin nan namu kakan samu kwai mara kyau mm. sai ka ɗauki kwan ka saka shi a ruwa a kofi za ka ga ya koma kasa ya kwanta to wannan kwai mai kyau ne amma idan kin ga yana reto shi bai hau sama bai hau kasa ba to akwai matsala mm-hmm. akwai ayar tambaya yawwa to idan kika fasa wannan kwai kika kaɗa kika sa kayan ɗanɗano sai ki juye akan wannan taliya taki ki haɗa ita wanda aka tafasa sosai ita tafasasshiyar sai ki haɗa ki motsa shi ya motsi ya ji wani ƙarin daɗin gushi kuma idan ke kina da wadata za ki iya yanka tafasasshiyar hanta irin gidan siga siga cub cub kenan ko nama ki yanka shi cub ki zuba ya danganta ba dole ba ne saboda already akwai kwai a ciki. Kuma ba ka da shi kuma wannan yawa. to idan ba ki da shi sai ki samu akwai wani ganye mai kama da lassir ɗin wanda wasu amma ba lassir ba ne mm. wannan ganyen to sai ki ɗan same shi yan kaɗan kunne biyan ne shida ne sai ki ɗan yanyanka sai ki zuwa kin san zaki ga jefa jefan kore kore a ciki. Ke da ki ce min kan gama ka gama da yanka. Yawwa to sai ki zo ki dinga ɗiba kina zuba abin da isa na ce haka kin ga hannu ba ɗaya ba mm. ba zan ce ki sa koren wake ki sa koren waye ba duk kashe kuɗi ne amma in kina da hali kamar yadda na gaya miki to duk zaki sa wa'annan abubuwa to kar ki sa kuma kore yawa sai ki dan haɗo da wani kala kamar yadda na gaya miki wannan kalan tarugume yala yala din nan mm. in ji za zaki dinga ganin jifa jifan kaloli a ciki akwai masarar gwangwani wannan duk ina gaya muku ne abin da batu yake cewa shi mm. wato kwalliya abinci mm, to yawa in kina da su duk wani zaki dan ɗebi kaɗan ki dan zuba sama sama eh to malama bayan kin kada kwai kin haɗa wa'annan kayan miya da kayan miya da aka ce da kayan ƙanshi shi kuma ga taliyan nan wanda kika riga kika tafasa kika tsani to sai a hada su ko koya ake yi ai duka cakudawa zaki gaba daya waje oh. guda a cikin kwano daya to bayan nan bayan nan sai ki dauko abin duk da kike so ki mazubi leda ne wannan mold din ne mm. a'a shafaffen gwangwani ne da mai dama ruwanki yana kan wuta akwai wani abu da muke yi a alala duk alala in zaki mm. ki tabbatar da kina da ruwan da ya fara tafasa Okay, wato saboda yawa eh, da ya dan fara tafasa kina saka nunan zai fara ba zai koma ya zauna ba ya ba yawa za ki ga alalan gwangwani yi kala biyu rashin an sa shi a ruwa ne mara zafi mm. amma idan ruwa ya fara tafasa kina dora zai fara hada jikin shi kina dora zai fara hada jikin ko ina da a lokaci ko ina da a lokaci guda to in kika rufe ba sai an ce miki ya nuna ba kanshin mm. kawai da zai dinga buɗaɗun hancin ki ya ishe ki tabbatar da ya nuna to ina mai tabbatar miki malama Fatima idan kika kwance wannan alale ko a mold ko a leda ko a ina kika zazzage sha'awar da zai baki ma kawai sai kin dauki hoton shi kafin ki kai dan ba za ma ki so ki ci ba ba dan dai yunwa ba wato sai ka dauki hoto ka sai kin dauki hoto sai ai ko baki tura duniya ba za ki dinga kallon shi dan zai dinga baki sha'awa wannan ni nayi haka kin ji alalan mu kenan na taliyan yara malama mun gode ni ma na gode. Sai mako mai zuwa Allah ya kai mu za mu ci gaba da wani girki. masu saurare baki ɗaya da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta na gabatar da shirin Zahar Aminu Fage sai kuma Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC ake sallama da ku. Masu saurare a kasance lafiya. matasa